ɗan takarar kujerar gwamna a jihar Sokoto a ƙarƙashin jam'iyyar SDP, Sanata Abubakar Umar Gada ya ce ɗaga ranar zaben bai zo masa da mamaki ba, domin akwai wasu ƙalubale da ke kan hukumar zaɓe mai zaman kanta. Wannan ɗagawa ba ta zama mana abin mamaki ba in an yi la'akari da takaddamomin da ke tsakanin hukumar zaɓe da kuma 'yan takarar da suka gabata na zaben da aka gama na shugaban ƙasa tuni an garzaya kotu saboda neman bahasin al'amarin wannan ya haddasa ba za su iya aiki da abubuwan zaɓe ba kamar bibas ɗin har sai ta zama free for that sai sai an gama binciken abin nan masu kai ƙara to idan ku ya zan haka kin ga ƙara ba su gama ba har zuwa yanzu ah, saboda haka wannan ba abin mamaki ba ne amma dai fatanmu shine wannan tsaikon da aka samu da suka ɗiban kansu sati ɗaya ya kamata a ce sun dage sun yi duk abin da ya kamata su yi saboda me saboda a samu yin zaben nan saboda a 'yan takarkarin gwamnoni da ke cikin najeriya a faɗin ƙasan watan su gama wannan aiki su huta saboda zaɓe ta da ka ɗaga shi to ka tako na waɗanda wanda ke tsammanin wanda ya shirin zaɓen saboda shirye-shiryen wasu lokaci suke bi in ka ɗaga lokaci sai mutum ya sake su ko sai ya samu a wani kunci ko takura ko sakamako wanda bai tsammani ba akan dalilin ɗagawa da aka yi to amma tun abu ya zama haka sai mu fatan allah ya sa shi ne alheri allah kuma ya sa za su iya gama wannan abubuwan cikin lokaci a yi zaɓe ga time ɗin da lokacin da suka yanka ma kansu da kansu Allah ya samu lafiya shi kuwa ɗan takarar kujerar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar nnpp mai kayan marmari a jihar bauchi sanata halliru jika yana mai cewa shi wannan sauya ranar zaɓe da inec ta yi bai ɗaga masa hankali ba ai duk wanda ya sani Eh, ni ba sabon yankan rake ba ne wannan shine kujera na hudu zababbiya da nake hawa ko wannan ya nuna ka alaka na da al'umma na alaka na da mutane na da kuma ubangiji na to na tabbata shi ke yi kuma zai yi bin kamar yadda wa'incan ma da ya mun ban yi shauki ban yi tunani ban yi tararrafi ba ya mun cikin kwanciyar hankali ma haka zai sake mu wannan da goyon bayan al'umma na jihar Bauchi baki daya. Ko gezo ba ma yi in Allah ya yarda ranar Asabar jihar Bauchi NNPP ne alamun kwando da kayan marmari za ta kafa gwamnati a jihar Bauchi da dar Allah. Hukumar zaɓe ta nemi sake fasalin tsarin tantance na'urar masu kaɗa ƙuri'a ta Bivas kamar yadda kotun ɗaukaka ƙara ta amince a jiya Laraba. Madina Dauda, Mudir Amurka daga Abuja, Najeriya.